Sadiq Salim Amarya, amarya sai da Amarya, amarya sai da ambanta Amarya, amarya, amarya, amarya sai da Ango, ango, ango ango sai da amarsu su rahman Allah kai ki rahma ga bayanka yau mani ne manyan baki ku sha kauna ga dangi shiga naki auren kauna aure duk sanadi shi ya danganta amarya amarya sai gani ya kori ji ga kunan face face face kin yi kyau mugun baki da mugun ido Allah za ya kawo amarya ke da angon ki zauna akwai zaman kulo sadiq sale ina bai tuka sauti rangadada angon kiki wa oyoyo auren kauna da baya saka kiki wa yo ku sha kauna ba zai kira ki yar koyo auren kauna mai ɗaki ina yake yoyo ku sha kauna amarya ga nasihata shafin farko ki haddadu amarya ango fitattu aure tallafi ne na wani da wanci su yantu to mi shagalin bikin nan yan mata ku zo da shantu zabi ga muke gani ka ɗau lamarin nan ko ka zautu amaryar nan kyakkyawa ta kai makwara ce ku sha kauna amarya da shi ma banya ce sai da ke ku sha kauna amarya ya amarya ki damke angon ki kan angon ki ya ce shi ne bango za ya kare ki sadan ko ba ni kiɗa sadan ko ba ni kida amarya amarya amarya Yes.